kama a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina bahari Buhari. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma sha uku ga watan Yuli na shekarar biyu da ashirin Maudu'in namu na tashin hankali ne wato fyaɗe inda lamarin ke ta kamari. Da gaske akwai wanda zai yarda cewa ya ci zarafin wani ɗan adam ta hanyar fyaɗe. sabin na faru sakamakon maganin da na sha da sallah to shi na sha wani maganin gargajiya to shi ne a sai min damuwa ciki na ba lafiya na ji ne bayan gari cikin ya gagara to gaba ba na na yi na yi kwanta ya gagara shi na gama yaron na shiga tsakanin shi na duk da spana tsakanin cinyan shi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya kare mu da al'umma baki daya. Gaskiya dai wannan bayani ya bani takaici akwai tashin hankali a ciki matuka. Jama'a kun ji gutsare daga cikin abubuwan da muke tafe da a cikin shirin nama a yau. Wakiliyar sashen Hausa a Jos ta tuntubi wasu mutane da aka kama da suka aikata wannan aika-aika. Sannan daga jihar Kaduna mun sami bakuncin wata yarinya da ta yarda ta yi bada bayanin yadda hakan ya faru da ita. To daga bisani kuma akwai labarin wata yarinya da aka yi wa ciki mai karancin shekaru sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu yanzu bari mu fara da ziyartar jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta samu tattaunawa da wata yarinya da ke mataki na hudu a makarantar firamare wacce aka yi wa fyaɗe. Jama'a muna daɗa jaddada cewar muna ka muku waɗannan labaran domin sanar da ku halin da al'umma ke ciki. In dai akwai yara tare da ku yayin da kuke sauraron wannan shiri ya zamana kuna shirye wajen yi musu bayanin wasu abubuwa da ba su iya fahimta ba domin ƙarancin shekaru ko kuma ku saurari shirin ku kaɗai. Yanzu ga hirar binta da Hawwa'u. ajin ki nawa a makaranta ko ba ki makaranta ina yi ajin ki nawa primary 4 to ko za ki ba mu labarin abin da ya faru da ke a rayuwa na maganan wani ya bata ki eh to ya abin ya faru wata rana ne muna cikin gidan kakanmu kullum muna zuwa sai ranar muna ta wasa da yaran gidan kakanmu sai ya kira ni sai ya ce wai na makocin ko dan uwanki ko kanin babanki makocin gidan sama ma kakanmu sai ya ce kowa ya zo ya ansa sadaka hmm. shine ya raba mana biskit ya ce ni na shigo gidansu sai na shigo yaro ne ko babba ne babba ne babba yana da iyali ki ne da aure eh amma ya saki matan to ba kowa a gidan a lokacin eh mama shi ta tafi siyar da biredi hmm. shine sai na shigo gidan sai ya kulle na a ɗakin shi sai ya ce wai zai dinga bani kuɗi shine sai na ta jin tsoro ya ce wai zai iya zai iya kashe ni shine sai na ce don allah ya yaƙuri shine ya ce sai ya kashe ni shine sai ya tuɓe min wando sai shi ma ya tuɓa na ne sai ya mun na ji tsoro na jingina da bayan kofa zan gudu ne sai ya kamo ni to ki baki ihu bane ko babu wanda zai ki ne babu kowa a gidan ina ta kuka shi ne sai ya ce in ban yi shiru ba eh, ya kashe ni shine na ce don allah ya yaƙuri shine sai da ya gama min Eh, ya ce na wuce ya bani kuɗi na ce ba zan ansa ba shine sai ya ce na gaya ma wa'in ya ya kashe ni shi ne wani makami ne eh, ya ɗauko wuka wuka wata iri wanda ake yanka rago so bayan da abin ya faru da bayan da ya gama kin iya tafiya da kafafuwanki eh na iya sai bude miki kofa ya yara ko ki ko ya baki ke kada kika fito haka ya ce na fito sai ya sa kayan shi ya. ya hau mota ya tafi kasuwanci ya ni kuma na wuce sai kika koma gida wurin kakan kike gaya mata koko a a shiru kika yi ban gaya mata ba ya ce na gaya mata ya kashe ni shine ne ta jin tsoro shine sai kullum in na zo kullum ya kama ni ya mu. ya ba ma so ɗaya wani abu. eh to ya kike ji lokacin na fara ciwo kullum ina yin fitsarin jini sai a ce mm, sai kakata ta ce anya ba a mun wani abun ba sai mamanmu ta ce to gashi nan dai shine sai sai wata rana ya ta ce ta tambaye mamanmu e ta tambaye ta ce wai menene yanzu kike yin fitsarin jini bayan na warke shine sai na tafi makaranta sai ina dawowa ta ganni da kuɗi a hannuna sai ta ce shi yake baki kuɗin kenan eh, sai ta ce mu wannan kuɗin waye sai yan makarantar mu suka ce wai sun gani da kuɗi da yawa a hannuna sai na ce hamsin ce kawai a hannuna sai aka ce in ban gayi gaskiya ba sai an zane ni shine sai aka sai na ce sai na ce zan gaya muku shine na ce tsakanina da Allah wallahi wani ne yake zuwa ya kulle na ɗakin shi shine sai mamanmu ta ce wane ne shi sai na ce dini shine sai ta ce wani dinin na ce dinin kusa in hajiya dinin mai buredi shine sai ta ce mu je gidan ki nuna min ɗakin shi muna shiga ba wanke wata tsaya ta bincike a jikin keke ba ta bincika sai ta ce mu je cikin gidan sai muna zuwa gidan sai muka ga ɗakin shi a kulle sai mamanmu ta ce mu koma gida sai 'yan gidanmu suka ce gobe ta tura ni in na je in dai ya mun ye ita ma ta biyo ni a baya ya ta kira sai in ya gama ye in ya fito da ni sai ta kira mutane in mutane su zo su kama ita su zo su ta cewa ya mun wannan shine sai ta eh sai mamanmu ta ce a aka gaskiya ba za ta iya ba shine sai sai kawai baya nan ya tafi zariya. baya a ba yake zama tare da kowa yana zama tare da mu tafiya kawai ya yi sai kawai sai kawai sai dai dare ta yi shine sai kawan mamanmu ta zo ya ta gaya mata sai mamanmu ta gaya mata sai kawai sai dai sai dai mamanmu ta ce sai dai kawar ta ce wai mu je wannan mu shirya mu je station shine muna ta tafi muka je mun daɗe a station ana ta mun tambayoyi eh, sai ana ta mun tambayoyi muna gama waye muka tafi gida sai washe gari aka hau da mu mota sai aka ce mu tsaya sai muna tsayawa sai aka ce wai muje muje wannan din sai aka hau da mota sai aka ce mu sako a mota su kadai za su je su kamo shi sai suna zuwa yan station din eh, sai suka je suka kamo shi washe gari sai aka sauke shi sai aka sa mai wanka aka kulle shi a station sai suka ce mu zauna a falon sai mama shi ta zo sai ta ce don allah ya ƙuri shine sai aka ce sai aka ce ba za a haƙura ba shine sai hawan jinin ta ya tashi sai aka wuce da ita shine shi ma baban hawan jinin shi ya tashi eh shine ana cikin yin haka sai aka ce mu wuce gida sai da yamma mu dawo sai muka dawo to yanzu da an hukunta shi an kai shi an yi shara da ku a kotu a'a ba a yi ba a gida aka sulhunta eh aka bada hakuri eh hakura kenan a'a ba ma ƙwara ba hmm. sai aka ce wai za a ba mu kuɗi mu a kai na asibiti hmm. shi ne sai maman ta ce maman mu ta ce a'a ba za ta yadda ba sai babanmu ta zo sai mamarsu ta zo gidanmu tana ta ba mu babanmu haƙuri sai ya ce za a tafi sulhu amma za a dawo shine sai ta ce sai aka ce a sake shi shine sai suka ce wai ba za a sake shi ba eh shine sai muka muka mota aka ce za a kai state cid mm. shine sai aka sai wannan din sai shugansu ya ce a'a ba za a kai shi ba shi ne sai ana kowa yana ta kuka yana ta kuka yana ta cewa don allah an ci jamila ya uri don allah eh ita ne ta dage ba wani yana son a eh a bar maganan ta mutu eh to wai shekaran ki nawa ne matuku shekara ta goma sha ɗaya. Kin ma kai sha ɗaya ma ainihin nake kallon kiɗin nan kuwa. To ci gaba da bani labari so yanzu dai sai aka yi sarko a can wurin 'yan sandan kowa aka lallashi mamanki. Eh aka lallashi. Da alama mamanki ita ce take son ma a nemo miki yanci babanki kamar ya riga ya haƙura kenan ko. Eh shi ne sai muka dawo gida ya ta ce ma babanmu ya za a iya ce abin maganan ne shi ne sai ya ce to ni dai ina ganin ta kamar mahaifiyata ce sai na kuma kuka take yi a kan na yaƙuri na yaƙuri ba dole na ce don Allah abin magana ba shine sai mamanmu ta ce wallahi don kaga kai kai yakka ni da yata ce in kuma baka santa santa shi kenan shine sai ya ce ina santa mana shine sai muka ƙara zuwa wannan asibiti aka gwada ni sai aka ce ya buɗe ni iya unguwan ya dan fara shiga sai aka kai ni aka duba min ciki ciki eh shine aka ce ba komai a ciki na shine sai aka ce me ya faru shine sai matar ta duba ni ta ce wallahi ya buda ta to in kamar su nawa aka yi abin nan ne ana ta yi ne ya kai wata da kake tuna kun na nan watan kuna kuna yi a'a ba ke tuna ba amma ya kai so goma eh ya wuce ma so goma to bayan nan da kika bayan da abin ya faru ya kika dauki kanki ni yanzu ban san halin da nake ciki ba kullum in muna wasa yana ta kuka ya a wa umini ne sai na ce ba komai abin da yake da cikin zuciyanki mm. kina tuna abubuwan da ya yi miki da wayan da ya yi miki eh abin yana bata miki ba. kin taba shiga cikin firgici da tsoro kila idan kin ga namiji na taba yin mafarki ba a je kotu bayi yanzu an fara ba da kuɗi shine sai aka mayar da kuɗin aka ce in hajiya ni ma ban san ko nawa ta bada ba amma ta bada kuɗi cewa akwai haƙura ga kuɗi a kashe magana eh to yanzu ke yanzu a cikin zuciyar ke kike ji al'amuran da ake tsoro nake ji masu ce domin shekarun ta ba su kai ba wata dare ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan iyaye sun ja darussa daga labarin Hawwa'u wurin tabbatar da cewa an sa ido ga waɗanda yara ke ma'amala da da kuma idan an gansu da kuɗi wanda ba a san daga inda ya fito ba dole ne kam iyaye su yi taka tsantsan ga inda suke barin 'ya'yansu masu saurare wakiliyar sashen hausa a jos zainab babaji ta samu tattaunawa da wasu mutane da aka kama sun yi wa yara fyaɗe inda suke ba da bayanin yadda hakan ta faru sunana yusuf haruna to yusuf kai kuma mai ka aikata wallahi sosai ne ya faru wata yarinya ne na kirata ya shekara goma sha biyu ne sai na yi amfani da ita amma na aikata gaskiya amma sosai ne wallahi ya ya zama sosai eh to wallahi ban taba yi ba a da dai kawai Allah ya kaddara haka ne kuma zuciya na ne ta gaya min gaskiya dan in ka bi son zuciya shine za ka yi gaskiya son zuciya ne wallahi a ina ka samu wannan yarinya eh a'a muna kusan gida ɗaya da ita ne cikin gida ɗaya kuna yan uwantaka kenan eh, eh a'a muna dukan mu muna haya na kira ta ne da na kira ta shine sai ta ce mun yunwa take ji to ka san shirin shedan shine abin ya bar to ne biyun da ta zo sai na ce mata a'a da ta ce yunwa take ji da ta ce yunwa kake eh. ji sai kawai ka kai yaya sai na sai ta ce mun ba ta ɗari biyu shi na ɗauki ɗari biyu na ba ta to sai kuma shirin shaidan shi ne abin ya faru haka. To bayan nan ba. Na biyun ta sake zuwa da ta sake zuwa na biyun sai na ce mata a'a. ta tafi sai na ɗauki naira ɗari wallahi na bata shine to wata ne matan daga gidan mu ta ga shigan ta ga fitan ta a ɗakin mu in ji abin da ya faru. to yanzu dai ka lalata musu yarinya kenan. ai na dama wallahi ne muna kan na yi wallahi. wai me yake kai ku wannan aikin ne sha'awa ce ko yar shekara goma sha ɗaya. sha biyu wallahi sha'awa ne kawai abin nan ne dai ko kai ne daga Allah dai kawai daga gare ne dai tunda dai Allah yake in ka ga mugun aiki daga gare ka ne in ka ga kyakkyawa daga gare shi ne gaskiya haka. eh amma wani lokaci kuna amfani da asiri kuna kwana da su don ku samu wani asiri wallahi ba asirin komai wallahi to amma yanzu idan kanwar ka ce aka yi mata haka ya za ka ji ma ba a jin daɗi gaskiya ki sabilillahi to amma ka san cewa yanzu dai hukunci zai hau kanka ko eh to ai haka ne dama duk wanda ya yi laifi a hukunta shi yana da kyau amma yana neman alfarma sunana Yusuf Muhammad akwai yarinya wadda muke gida ɗaya da ita haka wasanni ya dan shiga tsakanina da ita. Yarinyar shekaran ta nawa kai shekaran ka nawa? Shekaran shekaran ta bakwai yarinya. To kai kuma fa? Ni kuma ina da shekara 39. 39? Eh. To wani wasa ne ya haɗa ku da ita? ta yake na dan kunna kallo ne a daki. Eh, sai kuskure ya shiga kana dan sa mata hannu a gaba a ka yi magana sosai eh shine nake faɗa eh, kuskure ya shiga na sa mata hannu a gaba hannu na yasa ya aka yi yar shekara bakwai kai kana shekara arba'in wanda ya kamata a ce kana da mata ita ta shigo ɗakin ka eh dama tana shiga da ita da iyali na tana yawan shira tana kawo mata shira tana shira sosai da ita da iyali to iyalin kan bata nan ne eh ta je kitso da daddare kenan ko da rana da rana amma me ya baka sha'awan sa ma wannan yarinya karama shekara bakwai kai kana shekara kusan arba'in hannu a gabanta Allah malama shedan ne kawai a ba wani shedan ai komai ya faru sai ka ce shedan ne zuciyanka dai akwai dai dalili ba wai shedan ba ban da wani dalili wanda wuce kawai da shedan ne kawai da kuskure ne kawai da rauni na dan adam kawai kana da 'ya'ya? Eh, ina da yara yaranka nawa yara na hudu. Akwai mata a ciki? Eh akwai mace na ɗaya. Amma za ka iya yi mata haka? A'a. To me yasa ka yi tunanin yi ma yar wani haka? Wallahi kuskure ne ya shiga kawai da rauni na ɗan adam. sunana Yusuf Bello. Sabon na faru sakamakon maganin da na sha da sallah na ci naman sallah ciki na ya rikice min ciki to sai na sha wani maganin gargajiya. To shi ne a fetin min damuwa ciki na ba lafiya na ji ne bayan gari cikin ya gagara. To har gaba na fiya na yi na yi kwanta ya gagara. shi na gama yaron na shiga tsakanin shi na duk da spana tsakanin cinyan shi waye eh, shi wannan yaron muhammad namiji ka yi ma eh, fyaɗe eh wallahi saboda sakamakon na mai sallan da na ci ciki na mun ina duruda shi na ci domin samun sauki kuma shi ya afeta mun da wannan damuwa an bisa kuskure ne amma daman ka saba yi ma yara maza fyaɗe wallahi ban taɓa yi ba tukun ma wannan kar abin ya samu wannan mura wallahi tukun abin ya faru ban taɓa yi ba ban ma sun yana na yi ba wallahi tukun kar wannan abin na faru amma yanzu shi yaron ina yake eh yanzu yaron iya na gida tare ta yaraba ina ma magaraji mai yanzu haka ne na aiki ka lalata shi dai kenan a ya guri mada eh hakan ya faru mada to ba amma bayan haka din eh, ya iyayensa suka yi da kai iyayen shi to sun kau kara ne kawai a wurin mai gidan mu shirin mai gidan mu ya tura mu mu zo nan mm. gaba ki da gaya musu duk abin na faruwa shi sun zo sun tambaye ni na gaya musu duk abin na faruwa kafin wannan lokaci ka san hukuncin yin fade ko mace ne ko namiji eh to mara na sani amma na neman alƙalma eh a ka sani ka san menene eh, hukuncin eh eh to hukunci na sani ne kamar ana kai mutum yari. Gidan yari kenan. Eh. da fatan kun fahimci cewar akwai sanayya tsakanin yara da dama da aka yi wa fyaɗe da kuma waɗanda suka aikata. To Zainab ba ta yi nisa ba wannan fayil na gaba an shirya shi ne akan wata yarinya 'yar shekaru goma sha uku da aka samu da ciki amma da amincewarta za a ji daga wajen ita yarinyar da iyayenta da ma wanda ya yi mata cikin. Bako Alex. Bako Alex shekarunka nawa? Talatin da biyar. Muna so da tani shi ne jiya kira ne an ce tana da ciki. Wace ce kenan? Ta yarinya. Wace yarinya? Ita wannan muna so da ta din. Me sunanta? Sunanta Binta. To ya aka yi kai mata ciki? kuskure na jiya. A'a ba kuskure ba ne ina so ka gaya mun filla filla yaya aka yi. Eh, mun yi so da ta mun dan kwana biyu so da ta shi ne jiya da iyayen ta sun sun mamuwa da su hanya sun tare ni shi ne wayan su sai tana da ciki ni ma ban san ni tana da ciki ba ma sai jiya din ne ma sun na san ki. Ai baka aure ta ba dama. A'a ban aure ta ba. Shekarun ta nawa? Shekarun ta wai goma sha uku zuwa sha hudu haka. Shekara goma sha uku ta isa wanda za ka yi ka ce kuna soyayya da ita? Kuskure na shiga jiya. A'a ba. Ni ba na ma son ji wannan batun kuskure din. Me ya kai ka me ya baka sha'awan zuwa ka kwana da ita? Tun tana zuwa talla gidan mu ne shi Da ta zo talla sai me ya faru? shi ne ina shawon ta shiga ruwan kenan. Sai kai yaya? In cikin shiga tsakanin juna. Bayan tallalin mun dai kwana biyu tukuna kafin mun mun sadu da juna. Ka ja ta da ƙarfi kenan ko? A ba da ba na ja. Ba da ba na wallahi ba da ba na ja. Ita ita kawai ta zo wurin ka ta ce tana so? Eh, ita tana zuwa wurin. Kana ba ta kuɗi kenan kana yaudaran ta ko? A ban ba ta kuɗi ba. Wani lokaci kan zuwa da talle na gidan mu. Tallan masu haka. Samun alfarma ya Wani alfarma kai ma ka san da alfarma shine ka yi ma ɗayar wata alfarma ba. sunana Muhammadu Sani abin da ya faru wani ne muka kama shi da ma yarinya na ciki abin ya auku jimawa mu ba mu san ni ban san yadda abin ya kasance ba sakamakon shekaran jiya cikin dare sai ta tashe mu da ihu ciki na ciwo mara ina ciwo shikenan sai na ce to bari gari ya waye yanzu karfe uku waye za a samu mai magani bari gari ya waye sai mu je a siya mata magani nan da na tura mata suka karbo mata magani ta sha sai ta ce bai sake ta ba bai sake ta ba na ce to ni ban san irin wannan damuwar na ba to amma bari in kira likita na ya bincika sai mata suka ce a akwai wata likita a nan kusa da mu sai na ce to ku je ta bincika an gane wannan damuwa suna zuwa da suka tafi ta bincika sai ta ce kai komai aka yi yarinyar nan ciki ne da ita hmm. ciki ce eh abin ya ɗaure mun kai sai na sa aka tambi yarin waye wanda yi miki cikin ta tsaya tana kumbiya ko ta faɗa ta ki ta faɗa nace fa baki faɗa ba fa za mu gamu da ke fa to kenan na fita na bar su da mata shine ce ta gaya musu wai ai wani yana nan ana ce da shi bako ni kuma na anguwa amma ban san shi ba sai na ce to ba damuwa za mu bi inda za mu yi mu san ko a ina yake ne ce muka samu wani makocin shi muka je muka tambaye shi kana da labarin wani mai suna ba sai ce eh yana da labarin shi ga ma gidansu na da muka tafi da jami'in tsaron guda daya muka je nuna mushi gidan da yake da ɗakin shi ya ce to sai a shirya lokacin da za mu zo mu kama shi muna tafiya shi wannan da ya mana dalilin sanin gidan ba mu ma bar gurin ba sai yi mana wayan cewa ai ku dawo gashi ya zo ke hmm. taushi ke muna zuwa kowa sai muka kama shi sai muka ce to shi sai ce mushi ka zo mu je ofis din mu ana neman ka ya ce wai a kyale shi je gida cikon ce a'a dokan mu bata ce haka ba ce to mu je da ya dauke su a mota ba mu tsaya ya ba sai gidan nawa hmm. muna zuwa mutane su su su uku sai na ce to a fito da yarinya ana buɗe ƙofa sai ta ce gashi nan kai fa ta waye wannan yarinya ce eh ya waye ta waye ta eh ya waye ta ne sai muka samu hanya muka zo da shi na. Irin da aka yi kenan ja. Mun ni ki daya ban san yadda aka yi har abin ya kasance ba. Hmm. Kuma ana tambayar suka ce wai cikin wai har wata bakwai. Hmm. Abin ya ɗaga mu hankali ba kaɗan ba. Kuma yarinyar ba hajiya an jiya ganta in take san ba wai wata mai juna biyu ba. Gaba ɗaya mu bata nuna mana alaman ai ga wani damuwa da ita ba. In ji matsalan da aka samu kenan. To ka ba uwar san tambaye ta wani abu. Sunan ki ba. Salamatu Muhammad. To Salamatu gashi ki ta samu ciki me kika sani game da haka ba mu san komai ba shi shekaran jiya da shekaran jiya da daddare karfe hmm. uku da rashi ne ma muka san abu hmm. ba ka wallahi muna tare da ba mu ga wani halamun ciki ba mu ga komai ba ba wani halama kawai mun tashi ta dinga wai wai maranta maranta baya mun tashi mun je da tsakan da wai aji a buɗe a samu mai kyau muka ce ba a mai kyau da za a samu yanzu a daren na baki bari kari ya waye. Eh, amma bisa ga bayanin babanta cikin na ya kai wata bakwai cikin watanni bakwai din nan baki iya sa ido kin gane alaman cewa tana da ciki ba. ba wani alama da azumi ma ta sha azumi muna sha azumi duka ita ma ta sha ba wani alaman da mun gani kuma ba ni kaɗai ne ba ma ina da kishiyoyi guda duka mu ba wani ya ga alama makota ma kansu da abin ya faru sun zo suna ta mamaki in kin ganta ba zike ce tana da ciki ba mm. mu mun rashi inda aka yi sai da an je an yi sukani tukun shi shine ya nuna ciki wata bakwai mm. sauran wata bakwai sauran sati biyu tallan na kina ya ce tana tafi a gidan tallan ma shekara na goma da barin masan ma wai tun a lokacin da tana kai masan wai suka haɗu da shi mm. to bayan ma na daina masan ma wato tana dinga bi shi kenan jiya da an tambaye ta ta ce wai tana je gun shi ne ita take an ce kina je da karfe nawa kina zo wai da rana ita ta faɗa Ke ko da daddare da ta fita baban baya baya asibita ko samari da sun zo ma ina ce a taface ba su a gida hmm. ina kori yara ke a tsaya matsayin ki na uwa ta yaya za ku dinga kare ƴaƴanku musamman wajen sa ido tunda dai dole ne a sa musu ido saboda a rage yaduwan wannan abin da yake faruwa wallahi kan gaskiya mun sa ido mu dai wallahi ba mu ga halarwa ba ita kuma na tambaye ta na ce mata ke ya aka yi har abin nan har wata ɗaya wata biyu ki mana bayani ba wai idan ta ta same shi wai ce tana zuwa tana samun saurayi hmm. wai ce ce mata wai ta bari bari tukunna hmm. yace da ke kuma baki da kai ya ce ki bari tukunna shi ne ke kin bari to kin ga aikin bari hmm. wace ce wace bari tukunna akwai abu na zai yi to me sunan ki Fatima Mwani to Fatima ya aka yi gashi an ce kin samu ciki wajen wata bakwai ya abin ya uku Ina kai talle na gidansu. Talle me? Masa. Sai me ya faru? Ina kai damar mun shakuri na gani na dawo na dena masa ɗin. Mm. Mun shakuri shi. To da kuka shaku sai ya aka yi? Sai da ma dena kuma sai wurin wurin gasuwa. Ke kike zuwa wurin shi kenan ko? Eh. Shekarun ki nawa? Sha uku. To shekarun ki sha uku amma kin iya zuwa wurin namiji? Ba ki a eh. makaranta ne? Muna biyu. makarantar boko ko na arabi na boko ko amma me ya baki sha'awan ki dinga zuwa wurin shi na ga mashi shakulassashin ya sa na ganga to amma da baki gaya ma iyayenki cewa kina son aure ba ne a'a amma kina tunanin cewa kin bata ma kanki rayuwa ina tunani ina tunani ta yaya kika bata wa kanki rayuwa akan tushen shi mun kama yan fyaɗe masu lalata yara kanana mun kama su su hudu ne a hannu mu ɗaya ma daga cikin yaran ɗa namiji ne wato wanda aka yi mafaɗi aka yi fyaɗe ɗa mm. namiji ne ɗan shekara sha ɗaya mun kai su asibiti an tabbatar da cewa eh, lallai ana musu fyaɗe kuma alhamdulillah likitocin suna tuba ƙoƙarin ba su magani eh, abin na lura a cikin waɗanda na yi magana da su kusan dukansu suna kusanci da waɗanda suke musu fyaɗen nan. eh mun samu korafi da muka samu korafi daga wannan aka yi fashe daga sai mu fara bincike muna cikin bincike har da ba sa sai mu wanda ya sa sai mu kama shi to ranka da dai tunda dai kun saba musamman cikin yan kwanakin nan kuna ta samun ana yawaitar yin faɗen nan kuma kuna samun rahotanni don kamawa me kake ganin kamar ya kamata iyaye su yi musamman domin kare yaransu na farko dai ya kamata iyaye ko in ce ya waje ma su kara lura da 'ya'yansu na yaran ke ga ina suke sannan na biyu kuma ya kamata idan sun ga abin da hankalinsu bai kama ba su yi saurin sanar da hukumomin tsaro domin tun kafin abin ya zama lalacewa a yi hancin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau. Da fatan an amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ku huta lafiya.